daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. فما Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Alhamis. To a shirin shirin da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan akwai mu ɗauke da shirin na ko kun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. baya ga haka akwai mu ɗauke da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na wato duniyar mu a yau shiri wanda ya saba duba wasu lamura da suke faruwa a wannan duniyar musamman a wannan yankin na gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za su kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe nan da ɗan jikoki masu zuwa za mu zo muku da labaran duniya. To tare da sallama masu sauraro jerin shirshen da muke ɗauki ranar tafe bayan na fara da bayyana muku halin da duniya ta yi ne. To a kanin labaran za a cewa jagoran juyin juhar musulunci na Iran Ayatollah Sayyid Alhamina ya bayyana cewa gaba ɗayan Falastinu tun daga kogi har zuwa teku ta al'ummar Falastinu ce. Ministan tsaron Isra'ila ya umarci sojin gwamnatin ƙasar da su shirya wani shiri na ficewar Falastinawa daga zirin Gaza. kotun hukunta manyan laifuka ta duniya na neman shaidu kan halin da ake ciki a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas jagoran jun juhal musulunci na iran ayatollah said alhamina'i ya bayyana cewa gabaɗayan palestinu tun daga kogi har zuwa teku ta al'ummar palestinu ce jagoran ya da goyon bayan iran ne ga palestina falastinawa kan ƙasarsu mai ɗimbin tarihi tun daga kogin jordan zuwa tekun bahar rum kamar yadda shafin ofishin jagoran ya sanar kalman jagoran na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban amurka donald trump ya gabatar da wata shawara mai cike da cece kuce na kaurar da falastinawa daga zirin gaza da kuma sanya amurka ta karbe yankin da yaƙi daidaita ta hanyar yada wannan sako a cikin harsuna da dama iran ta nana ta kudurinta na tabbatar da palestinu shi dai shugaba donald trump na amurka ya tsaya kai fata cewa kowa na kaunar shirinsa na amurka ta kwace shirin zirin gaza ya faɗi haka ne duk da irin watsi da suka da bayyana shirin nasa da al'ummar palestinawa da shugabannin gabas ta tsakiya da gwamnatocin kasashen duniya suka yi to a wani labarin kuma ministan tsaron isra'ila isra'il katz ya umarci sojin gwamnatin kasar da su shirya wani shiri na ficewar palestinawa daga zirin gaza umarnin katz ya biyo bayan shawarar shugaba donald trump na tilastawa Falastinawan gaza barin zirin da kuma sanya amurka ta mamaye yankin da yaƙi da ya lalata na umarci dakarun idf da su shirya wani shiri don ba da damar ficewa na ran na son na radin kan mazauna gaza in ji kakakin na isra'ila a cikin wata sanarwa kat ya bayyana cewa ya faɗa da ya faɗa wa sojojin isra'ila da su yi shirin da zai ba da damar duk wani mazaunin gaza da ke son barin yankin zuwa wani waje ko kuma wata ƙasa da yake son karɓa ministan tsaron isra'ila ya ƙara da cewa tsarin zai haɗa da zaɓin fita ta ƙasa da kuma shirye-shirye na musamman na jiragen sama da kuma na ruwa kat ya ce yana maraba da tsarin da trump ya ɗauka wanda zai iya baiwa wani kaso mai yawa na al'ummar gaza damar yin ƙaura zuwa wurare daban-daban na duniya a wani labarin kuma kungiyar hamas ta buƙaci da a gudanar da taron gaggawa na kasashen larabawa domin mayar da martani ga shawarar da shugaba donald trump ya gabatar na mamaye yankin palestine da kuma korar al'ummar ƙasar a cikin wata sanarwa da kakakin hamas hazem kasim ya fitar ya ce muna kira da a gudanar da taron gaggawa na kasashen larabawa don tunkarar shirin korar palestinawa daga gaza inda ya buƙaci kasashen larabawa da su bujirewa matsin lambar trump su kuma jajirce yayin da ya yi kira ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ɗauki ƙwararren matakai kan shirin na trump gwamnatin iran ta bayyana cewa duk wata matsin lamba kan ƙasar ta donald trump za ta cutura iran dai ta tattaki matakin da shugaban amurka ya ɗauka inda ya sanya hannu kan umarnin sanya wuraren kan umarnin sanya tsauraran matakan matsin lamba kan Tehran a gaba da shirinta na nukiliya. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana a wani sako a kan shafin na X cewa siyasar matsin lamba ta gaza a baya kuma za ta ci karo da tsayin daka mai karfi Abbas Arakci ya karar cewa abu ne mai sauki a samu hanyoyin tabbatar da cewa Iran ba ta nemi kera makamin nukiliya ba. to amma a sa'i ɗaya kuma wajibi ne amurka da kasashen yammacin duniya su ɗage takunkuman kare tattalin arziki da su kakaba wa iran sauran jami'ai ciki har da shugaban na iran sun yi tsokaci iri ɗaya dokar zatar wadda shugaba trump ya rattaba wa hannuna da nufin rage yawan man da iran take fitarwa zuwa sifili da kuma kakaba mata takunkumi mai tsauri kan kasar da kuma dakarun kare jun halin musulunci da manyan sojojin kasar har ila yau ta shafi shirin na ballistic na makaman ballistic na tehran da goyon da waɗanda suke goyon bayanta da ƙungiyoyi daban-daban a yankin kamar su hezbollah hamas da kuma 'yan huti abin da ke sa duk wani shawarwari ya yi tsanani ƙasashen yamma suna zargin tehran da hanzar hanzarta ta na nukiliya musamman ta hanyar inganta sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 sabanin yarjejeniyar 2015 da manyan kasashen duniya suka cimma da ita to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga birnin tehran gwamnatin kasar argentina ta sanda da ficewarta daga hukumar lafiya ta duniya who mai magana da yawun shugaban kasar manuel adorni ya faɗa a wani taron manema labarai cewa shugaban kasar javier mileyi ya umarci ministan harkokin wajen kasar gerardo orten da ya dauki matakin janye argentina daga hukumar lafiya ta duniya andorni ya ce 'yan argentina ba su wata ƙungiya za su kyale wata kungiya ta kasa da kasa ta tsoma baki a harkokin da suka shafi 'yancin kasar ba ya karar cewa ya kamata a fayyace cewa argentina ba ta karya bata karbar kudade daga hukumar ta lafiya ta duniya don kula da lafiya don haka wannan matakin kamar yadda wasu ke cewa akalla a shafukan sada zumunta baya wakiltar asarar kudade ga kasar kuma baya shafar ingancin ayyuka da hidimomi kotun hukunta mai laifuka ta duniya na neman shaidu kan halin da ake ciki a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo matakin zai shafi irin ta'asar da aka aikata daga ranar 1 ga watan janairun shekarar 2022 zuwa yau bisa la'akari da tasashen hankula da aka yi a makonnin baya-bayan nan musamman a birnin goma babban birnin lardin kivu ta arewa kotun ta icc ta ce an jikkata dubban mutane tare da kashe ɗaruruwansu a birnin goma da kewaye daga cikin waɗanda harin ya da su har da fararen hula da dakarun waza da zaman lafiya bayan shafe tsawon watanni ana gwabza faɗa tsakanin sojin jamhur demokradiyyar congo da ƙungiyar m23 da ƙawayenta ofishin mai gabatar da ƙara ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da abin ya shafa da shaidu da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ƙungiyoyin farar hula da su bayar da duk wata shaida da ke hannunsu dangane da zargin laifukan da dukkan ɓangarorin suka aikata a ta ɓangaren jamhuriyar demokradiyyar congo tana shirin gabatar da kudiri ga kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a wannan juma'a a birnin geneva na ƙasar switzerland na neman a gudanar da bincike kan abin da ta kira gagarumin take hakkin ɗan adam a birnin goma to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran thank you To da lama sauraro bayan da aka gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mota shirye-shirye muna dauke da shirin wata sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin na kokun san sai kuma shirin Afirka a yau daga nan kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau kafin da neman ɗauke da shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin Afirka a yau a mana afuwa to waɗannan su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku ɗaya bayan ɗaya kuma da hakan ne zan cewa ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran. To a sharhin na yau za ku je martanin duniya game da kalaman Trump na cewa Falastinawa ba su da zaɓi dole ne su bar zirin Gaza. A yanda Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wanda ke ziyara a Amurka ya yi maraba da kalaman na shugaban Amurka Donald Trump na cewa Falastinawa ba su da wani zaɓi dole ne su fice daga zirin Gaza. kasashen duniya na ci gaba da mayar da martani da kuma tar da kalaman na Trump. Shi dai shugaban na Amurka yayin wani taron manema labarai da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wannan talata ya bayyana cewa Hamas ba za ta sake samun ikon siyasa ba sannan Falastinawa ba su da zaɓi dole ne su bar zirin Gaza. Wannan ya kara fido cewar da Trump ya yi game da makomar ta Gaza inda kwanan nan ya buƙaci kasashen Jordan da kuma Masar da su karbi falastinawan gaza kafofin yada labaran isra'ila sun yi sharhi daban-daban game da batun inda suka ce batun ba wani sabon abu ne ba hasali ma shine ainihin abin da masu tsoron ra'ayi na isra'ila irin su ben gir da smotrich ke bada shawara tsawon watanni nan take shugaban falastinawa mahmud abbas ya yi watsi da shirin amurka na mamaye yankin zirin gaza da kuma kiran da donald trump ya yi na tilastawa falastinawa kaurar dole sanarwar ta karar da cewa dangane da kiran da amurka ta yi na a fitar da falastinawa daga gaza ba za mu bari a tauye hakkin al'ummar mu ba ga mahmud abbas waɗannan shawarwari sun kunshi mummunan keta dokokin ƙasa da ƙasa ya kuma jaddada cewa ba za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin ba ba tare da samar da ƙasar falastinu ba bisa tushen samar da ƙasashe guda biyu a nata bangare hamas ta mayar da martani mai ƙarfi inda ta zargi donald trump da iza wuta da ra'ayinsa na mamaye gaza muna yin tarar da Allah wadda da kalaman na Trump daga kautar lafazi in ji wata sanarwa daga kungiyar Hamas. Hamas ta da cewa waɗannan kalamai na tashen hankula ba za su taimaka wajen tabbatar da zaman lafiyar yankin ba sai dai za su ƙara rura wutar ne kawai. Tun da farko kakakin Hamas Abdullatif Al-Qanu ya kira kalaman na Trump a matsayin wariyar launin fata da yi daidai da na Isra'ila. sami abu zuhri wani shugaban hamas shi ma ya yi da kalaman na trump game da korar falastinawa yana mai kiran matakin da haddasa hargitsi a gabas ta tsakiya a nasa bangaren jakadan falastinu a majalisar dinkin duniya riyad mansur ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da su mutunta bukatar al'ummar falastinu da kuma 'yancinsu na rayuwa a gaza ita ma kungiyar kwatar incin falastinawa ta plo ta yi watsi da duk wani shirin korar falastinawa daga kasar su a birnin alkahira ministan harkokin wajen masar badar abdullati ya jaddada mahimmancin karfafa harkokin siyasa da tattalin arziki na hukumar falastinu a gaza a wata ganawa da yi da firaministan falastinu muhammad mustapha ya ce masar na da burin ganin hukumar falastinawa ta ɗauki nauyin da ke wuyanta a zirin gaza a nasa ɓangaren sarkin jordan abdullah na biyu ya ki amincewa da duk wani yunƙuri na mamaye yankunan falastinawa da matsugunansu a ganawarsa da Mahmud Abbas ya jaddada wajibtin dakatar da ayyukan mamaye filaye da matsugunan Falastinawa a Gaza da yammacin kogin Jordan. Ita kuwa hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu yan ruwa bayyana jin mamaki ta yi tana kira da a mutunta dokokin Majalisar Dinkin Duniya. A nasa bangaren shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana shirin mamaye zirin Gaza tare da raba al'ummarta a matsayin wani abin mamaki matuka. Filippo Grandi ya shida wa kamfanin lancin labaran AFP na Faransa a Brussels cewa yana da matukar wahala mu bayyana ra'ayinmu kan wannan batu wani abu ne mai ban mamaki amma dole ne mu ga ainihin abin da ake nufi a nata bangaren hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta tunatar da cewa duk wani tilastawa ko korar mutane daga yankin da aka mamaye an haramta shi a cikin wata sanarwa da ya fitar volker turk ya kuma tunatar da cewa 'yancin cin gashin kai muhimmin tushe ne na dokokin ƙasa da ƙasa kuma dole ne dukkan kasashe su kiyaye shi nan da nan paris ta mayar da martani ga shawarwarin donald trump ma'aikatar harkokin wajen faransa ta jaddada adawar kasar kan dukoni yunkurin tilastawa al'ummar gaza yin gudun hijira a nasa bangaren ministan harkokin wajen birtaniya ya jaddada cewa dole ne falastinawa su samu rayuwa da ci gaba a gaza da yammacin kogin jordan shugaban brazil luis inacio lula da silva ya kira shawarar takwaran nasa na amurka da cewa abu ne wanda ba za a lamunta da shi ba waɗanda ya kamata su sanya ido a kan gaza su ne falastinawa waɗanda ke buƙatar diya ga duk wani abu da aka lalata musu domin su sake gina gidajensu asibitocinsu makarantunsu da kuma rayuwa cikin mutunci da mutuntawa in ji lula a wata hira da gidan rediyon brazil a nata ɓangare ƙasar sin a koda yaushe tana ba da shawarar tabbatar da 'yancin cin gashin kan falastinu kamar da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar lin jian ya shaida inda ya sake nanata wannan matsaya yana mai jaddada cewa sin na adawa da yadda aka tilastawa mazauna zirin gaza yin ƙaura kakakin ya ce muna adawa da tilastawa al'ummar gaza ƙaura muna fatan dukkan bangarorin da abin ya shafa za su yi amfani da damar da aka samu na tsagaita buɗe wuta a gaza da kuma yadda za a gudanar da mulkin bayan yakin don mayar da batun falastinu kan turba mai kyau wato ƙudurin siyasa da ya ginu kan hanyar samar da ƙasashe biyu domin samun dawwammamen zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ma'aikatar harkokin wajen saudiya a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ya tabbatar da matsayin masarautar wanda baya bukatar wani dogon zance ministan harkokin wajen turkiya hakan fidan ya kira shawarar tunbar cewa ba abin yarda ba ne yana mai cewa kaurar da falastinawa daga gaza wani abu ne da ba za mu amince da shi ba ministocin harkokin wajen kasashen turai da dama su ma sun nuna adawa da ra'ayin na trump suna masu cewa mayar da falastinawan ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ministan harkokin wajen spain jose manuel alvarez ya ce ina so in yi ƙarin haske game da wannan gaza yanki ne na falastinawa kuma dole ne su ci gaba da zama a ciki gaza wani ɓangare ne na makomar ƙasar falastinu da spain ke goyon baya kuma dole ne ta kasance tare da tabbatar da amincin ƙasar isra'ila ministar harkokin wajen jamus annalena bayebok ta ce korar al'ummar falastinu daga gaza ba za a amince da shi ba kuma ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa. wannan kuma zai haifar da wani sabon yanayi da ƙiyayya kasalika rasha da kasar china sun yi watsi da shirin sake tsugunar da al'ummar gaza yayin da moscow da beijing suka yi imanin cewa za a iya cimma matsaya a yammacin asiya bisa tsarin ƙasashe guda biyu. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis shida ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Ba saurare ko kun san cewa shekaru 73 da sa gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan Fabrairun shekara ta 1952. Sarauniyar ƙasar Birtaniya Elizabeth Alexandra Mary Windsor ta fara sarauta a ingila an haife ta ne da a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 1926 bayan mutuwar mahaifinta sarki george na shida wadda kuma ta karbi sarautar birtaniya ita ce saroniya wadda ta fi dadewa kan mulkin kasar birtaniya kamar da kuma ita ce mai mulki wadda ta fi jimawa tsakanin masu mulki na duniya an yi firaminista har sau goma sha hudu a kasar birtaniya a lokacin da take sarauta sannan kuma boris yeltsin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kasance a lokacin ta ba ga hukuma ta taka gagarumin rawa wajen bayar da 'yancin kai ga ƙasashen afirka da dama da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka masu wurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau marigayi imam kumeni ya kafa majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci wadda ita ce babban majalisa wadda take ba jagora shawara a kan lamura daban-daban amma babban aikin wannan majalisa dai shine warware matsaloli waɗanda suka taso a tsakanin majalisar dokoki da kuma majalisar kare kundin tsarin mulki wadda dukkanin al'amura da suka shafi dokoki na majalisa da aka kafa ba za ta taɓa zama doka ba har sai wannan majalisa ta amince da su idan waɗannan majalisu guda biyu suka samu saɓani a tsakaninsu majalisar fayyace maslahar tsarin musulunci musulunci ce za ta kawo ƙarshen saɓanin jagoran jun juhalin musulunci ne yake zaɓar mambobi na wannan majalisa bayan kowaɗanne shekaru biyar masu saurari ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau aka kashe janar gulam ali wani kwamandan sojojin kasar iran a zamanin sarki sha wanda kuma a zamaninsa ne lokacin imam khomeini yana birnin paris na kasar faransa janar gulam mai mulki a lokacin ya bada umarnin daukar matakai na fitar da marigayi imam khomeini an dauki waɗannan matakai dai waɗanda suka kawo ƙarshen zaluncin wannan mutume wanda yake jagorantar sojoji a lokacin juyin halin musulunci a ƙasar iran ɗaya daga cikin abubuwa da suka ta gagarumin rawa shine irin zaluncin da aka yi wa marigayi imam khomeini wanda kuma janar gulam shine akan gaba wajen daukar irin waɗannan matakai sannan kuma ya jagoranci kisan mutane a ƙasar iran a shekara ta 1963 da kuma shekara ta 1978 kafin samun nasarar juyin juhal musulunci a ƙasar banda haka kuma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen cutar da jamhuriyar musulunci ta iran bayan tabbatar da juyi ta bayan samun nasarar ma ba tare da ƙaƙƙautawa ba ya ci gaba da ɗaukar matakai na ganin cewa ya biya bukatun ƙasashen yammacin duniya akan ƙasar ta iran. masu wurare ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau 6 ga watan fabrairu na shekara ta 1963 amir abdulkarim rifi dan gwagwarmayar neman yancin musulmi a kasar maroko ya rasu an haifi muhammad ibn abdulkarim al wanda aka fi sanin sa da amir muhammad rifi shugaban kabilar rif kuma ɗaya daga cikin sarakunan mutane na arewacin afirka a ƙasar morocco ranar 28 ga watan janairun shekara ta 1882 zalunci da mulkin mallaka da spain ta yi a wannan ƙasa shine sanya shi yin tawaye ga wannan gwamnati ta 'yan mulkin mallaka kuma ya shafe tsawon shekaru goma sha hudu yana jagorantar boran kabilar reef da kuma sauran 'yan ƙasar morocco waɗanda suka shelanta tawaye akan spain da faransa da ƙarshe dai sojojin ƙawance na faransa da spain sun ɗauki tsatsauran matakai a kan abubuwan da yake gudanarwa da kuma hana shi zirga-zirga ba ga kuma sun sanya takunkumi masu tsauri na zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa yankunan da yake akan haka ne abdulkarim rifi ya nemi taimako daga kasashen musulmi da kuma gwamnatoci amma babu wani taimako wanda ya samu daga gare su da ƙarshe dai a shekara ta 1926 ya sha kayi kuma ya mika kai ga faransawa bayan haka kuma ya shafe fiye da shekaru 35 yana gudun hijira abdulkarim rifi ya koma ƙasarsa ta haihuwa a ƙarshen rayuwarsa inda ƙarshe da ya rasu a ranar 6 ga watan Fabrairu na shekara ta 1963 yana da shekaru 81 a duniya. masu saurare ku san cewa shekaru 121 da suka gabata a rana irin ta yau wato shi daga watan fabrairun shekara ta 1904 aka fara yakin rasha da japan a lokacin da sojin japan din sa kai hari akan sojojin rasha a cikin kasar china kasar ta japan da wadda ta yi galaba a kan sojojin kasar china tare da mame wasu sassa na kasar bayan da ta samarwa kanta da kuma sojojinta kayan aiki a shekara ta 1895 ganin kuma ta samu gagarumin nasara a yakin da ta yi da sojin rasha waɗanda suke cikin kasar china haka zalika sojin ruwa na japan sun mame yankin koriya har suka fatattaki sojojin ruwa na rasha waɗanda suka kafa sansanoninsu a cikin koriya bisa yarjejeniyar portsmouth wadda wakilan kasashen rasha da japan suka sanya wa hannu a ƙarshen yakin a mika wasu sassan yankin manchuria wanda yake arewa maso gabacin ƙasar china da rabin tsibirin sakhalin a ƙasar japan hakanan kuma yakin korea ya kawo ƙarshe wanda aka gabza a tsakanin rasha da kuma ƙasar japan duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi duniya da kuma siyasa ta da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau shirin namu zai magana ne akan mashigar wannan ta Panama wacce ake takaddama tsakanin wannan kasa mai dauke da sunan mashigar da kuma kasa Amurka inda Amurka ta bayyana cewa za ta kwace iko da ita. Za mu je inda aka kwana a wannan lokaci. A cikin shekaru masu tsawo, mutanen Panama sun yi gwagwarmaya domin kwatar haƙƙin shimfiɗa ikonsu a kan mashigar ruwa take ɗauke da sunan ƙasarsu. A ƙarshe kuwa sun sami nasara a gomiya ta saba'in a ƙarnin da ya shuɗe a ƙarƙashin shugabancin Omar Triscos, wanda shine rattaba hannu a kan yarjejeniya tare da shugaban ƙasar Amurka Jimmy Carter. da hakan ya kawo ƙarshen ikon amurka na kai tsaye a kan wannan mashigarwa ziyarar farko ta waje da ministan harkokin wajen amurka marco rubio ya kai zuwa wata ƙasa ita ce zuwa wannan ƙasa ta panama da kuwa ya tattauna da mahukuntan wannan ƙasar ne akan yadda za a kawo ƙarshen abin da ya kira tasirin ƙasar china akan mashigar ruwan ta Panama. Ministan harkokin wajen na ƙasar Amurka ya shaida wa shugabannin ƙasar Panama musamman ma da shugabanta Malino cewa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump baya son ganin yanayin wannan mashigar ruwan ya ci gaba da zama yadda yake a yanzu da ƙasar China take da tasiri mai ƙarfi a kansa. wannan ziyarar ta haifawa da amurka ɗa mai ido kuwa domin shugaban ƙasar ta panama cosios rawar molino wanda ya yaba ko kuma ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen na amurka ya sanar da shi cewa ƙasar tasa ba za ta sake jaddada yarjejeniyar da ta yi da ƙasar china ba akan batu mai alaƙa da mashigar ruwan lokaci na ƙarshe da aka ƙulla wannan yarjejeniya tsakanin panama da kuma ƙasar china shine a shekara ta 2017 hakanan kuma shugaban ƙasar ta panama ya yi wa amurka alkawalin cewa daga ma yanzu har zuwa shekara ɗaya ko biyu masu zuwa za a kafa kwamitin haɗin gwiwa na tafiyar da wannan mashigar wato tsakanin ƙasarsa da china gabanin ƙare wacce yarjejeniya da wa'adinta da lokaci kaɗan zai zamanta wannan kwamitin shine zai ci gaba da tafiyar da wannan mashigar har zuwa lokacin da wa'adin yarjejeniyar da bangarorin biyu suka kulla za ta zo ƙarshe. To muhimmancin wannan mashigar ruwa ga Amurka. Mashigar ruwa Panama tana da matuƙar muhimmanci a wurin Amurka. A dalilin haka ɗaukar wannan mataki da ta yi. wanda tun lokacin da Trump yake yakin neman zaɓe yake magana akan cewa zai fitar da China daga cikinsa shine abin da ya ingiza shi a wannan lokacin da ya zama shugaban ƙasa ya aiwatar da wancan manufar. Fargabar Amurka ita ce yadda china take tasowa a matsayin ƙasa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kuma take gogayya da ita amurka hakanan kuma yadda ƙasashen duniya da sun kai 60 suka kulle jejeniya ta manufofi masu zurfi da ƙasar china a ƙarƙashin shirin da china ta fito da shi na samun tasiri a cikin mashigarwa da kuma tashoshin jiragen ruwa hakanan yana a matsayin wani yunkuri ne daga china domin fitar da ƙasashe da dama na duniya daga ƙarƙashin danniya da tasirin ƙasashen turai da amurka ya na suna da 'yanci ta wannan fuska kuma amurkan za ta so ganin ƙasar ta panama ta yanke ma alakarta ta tattalin arziki da ƙasar china kacokau domin ita ta samu damar sake shimfiɗa ikonta a cikin wannan ƙasa kamar yadda ta yi a shekarun baya to ita dai mashigar ruwan panama ta haɗa tekunan atlantic ne da kuma pacific da hakan ya ba ta muhimmanci na musamman a tsakanin mashigar ruwan da ake da su a duniya za kuma iya cewa ta yi daidai da mashigar ruwa irin na jabal tsarik da swiss canal da babul mandab da kuma mashigar ruwa ta hormuz wani abu da ya baiwa wannan mashigar muhimmanci a wurin amurkawa shine abin da wani masanin amurka alfred mahan ya bayyana da cewa tun ma gabanin tsaga wannan mashigar amurka tana ɗaukar wannan yankin a matsayin wanda ya shafi tsaron ƙasarta musamman saboda yankin zai iya haɗa tsakanin ɓangaren gabashin amurka da kuma yammacinta ta fuskar ruwa kuma shimfiɗa iko da amurka ta yi a kan wannan mashigar ne ya ingiza ƙasar ta panama ta ɓalle daga ƙasar colombia wato yadda amurka take son tun a wancan lokacin a tsaga wannan mashigarwa shi ya sa ta ingiza panama ta ɓalle. daga nan sai aka ƙulla jejeniya da panama kan cewa idan har an haƙa mashigar to za ta kasance ƙarƙashin amurka na tsawon shekaru 99 gwagwarmayar mutanen panama akan wannan mashiga a tsawon shekaru masu yawa al'ummar ƙasar panama cikin gwagwarmaya domin tabbatar da cewa sun shimfiɗa ikonsu akan wannan mashiga da ƙarshe hakan ya faru a zamanin wato shugaba omar efrain herora wanda ya rattaba hannu da takwaransa na amurka jimmy carter sai dai wannan bai wadata ba wajen wato kare ikon ƙasa panama a kan wannan mashigar domin kuwa shugaban ƙasa amurka ronald reagan yana hawa kan karga mulki a shekara ta 1981 sai ƙungiyar leƙen asirin amurka ta cia ta yi wa shugaban ƙasar ta panama mai ra'ayin wato gurguzu da juyin hali kisan gilla sun yi haka ne dai ta hanyar harbo jirgin saman da yake ɗauke da shi tare da wasu abokan aikinsa masu yawa bayan wannan kisan gilla da cia din ta yi wa shugaban ƙasar ta panama janar norega ya hau kan kargar mulki shi kuwa ɗan koren amurka ne a wancan lokacin amurkan ta sake shimfiɗa ikonta akan wannan mashigar ruwan ta panama ta kuma Faki da batun mayakan contra da take taimakawa domin ci gaba da yakar gwamnatin sandinista ta nicaragua ta girke sojoji a cikin wannan ƙasa ta panama duk dai saboda shimfiɗa ikonta a kan wannan mashigarwa. A shekara ta 1989 kuwa, lokacin da tsarin gurguzu a duniya ya samu koma bayan kuma tarayyar soviet da take ita ce babban madogarar 'yan gurguzu ta rushe amurkan ta sake shata siyasa a cikin wannan yankin na latin ta kuma sake ƙoƙarin mayar da ikon nata akan wannan mashigar da sunan faɗa da fasakorin muggan ƙwayoyi amurkan ta zargi shugaban kasar ta panama norega da cewa yana daga masu fasa kwauri na maggan kwayoyi kafa suna shigar da koken zuwa cikin amurka a dalilin haka amurkan ta shelanta yaƙi a kan wannan ƙasa ta shiga da sojojinta har cikin fadar shugaban ƙasar ta kamo shi sannan ta sa shi a cikin jirgin sama ta kai shi can ƙasarta ta yi masa shari'a sannan ta yanke masa hukuncin zama a gidan kurkukunta na amurka wani abu mai muhimmanci ga amurka shine shimfiɗa iko akan wannan mashigar ruwan ina nufin cewa ta samu iko akan dukkanin arewacin atlantika musamman bisa la'akari da ƙawancen da yake tsakanin Amurka da kuma ƙasashen turai da suke a wancan ɓangaren tun yakin duniya na ɗaya ake da wannan ƙawancen wannan ne ya sa wannan mashigar take da wani ƙarin muhimmanci ga amurka a bisa wannan dalili ne amurkan dai take son ganin ta shimfiɗa ikonta a kan dungun duniya da ake kira daskararren teku na kudu domin ta iya ƙalubalantar rasha hakanan kuma yadda ƙasashen turai ƙawayen na amurka suke da iko da mashigar ruwa ta jibal tsarik dalilin haka arewacin tekun atlantika baki ɗaya na amurka ne yanzu da amurkan ta samu galaba a kan panama to abu ne mai yiwa a nan gaba ta yi wa shugaban ƙasar Kanada. da shugaban wato kasar denmark ko kuma a ce ya kasar irin haka domin samun inda za ta sanya kafafunta a daskararren tekun arewa faruwar hakan yana nufin cewa a cikin wannan karni na 21 da ake ciki yankin daskararren teku zai zama wani fagen daga To ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shi muna da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa mu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp

Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun nasarar da sojojin Sudan suka samu ne na kwace iko da birnin Alkamlin da furucin babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar janaral abdul fatah al ya yi cewa nasara tana nan kusa don haka babu wata tattaunawa ko sulhu da 'yan tawayen kasar na kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rundunar sojin sudan ta sanar da cewa sojojin kasar sun kwace iko da birnin alkamlin da ke jihar aljazira a tsakiyar kasar a ranar talatar da ta gabata sannan sojojin sudan sun watsa a shafin facebook wanda ya hada da shafukan sada zumunta na telegram hotuna da faifan bidiyo na yadda al'ummar kasar suka fito suna gudanar da bukukuwan murna na kwace birnin na alkamlin tare da tsarkake shi daga samuwar mayakan dakarun kai daukin gaggawa general abdul fatah al-burhan ya ce sojojin sudan suna gab da kammala samun nasara bayan da suka fatattaki dakarun kai daukin gaggawa a dukkanin yankunan birnin khartoum fadar mulkin kasar kamar yadda kafofin watsa labaran sudan suka ba da sanarwar cewa kisan kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a jihar aljazira manjo general abdullah hussein sakamakon wani hari ta sama da aka kai a daidai lokacin da wani kasa kazamin fada tsakanin dakarunsa da sojojin kasar ya barke a birnin alkamlin da ke arewacin jihar aljazira ya kara raunana 'yan tawayen rapid support forces a nashi bangaren shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar general abdul fatah al-burhan ya ce babu wata tattaunawa ko sulhu da dakarun kai daukin gaggawa na kasar kuma ya rufe kofa kan dawowar waɗanda suka tsaya tare da 'yan tawaye dangane da batun waɗanda ke goyon bayan dakarun ƙungiyar rapid support forces shugaban majalisar gudanar da mulki na ƙasar sudan ya ce nan ba da daɗewa ba ƙasar sudan za ta samu kubuta daga abin da ya bayyana a matsayin rikicin 'yan tawaye ya kuma ƙara da cewa sun kare sudan kuma suna fafutukan ganin al'ummar ƙasar sun rayu cikin aminci sannan ba za a yi wata tattaunawa ko sulhu ba da 'yan tawaye kuma ba za su karbi waɗanda suke tsaye tare da 'yan tawayen ba alburhan ya kuma ziyarci matatar mai ta aljili da ke birnin hartum ya kuma yi alkawarin sake gina abin da aka lalata a yakin da ke ci gaba tun a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ranar asabar ɗin makonni biyu da suka gabata ne rundunar sojin sudan ta sanar da cikakken ikonta akan matatar mai ta ajili kuma masu fafutuka a shafukan sada zumunta sun yada bidiyo na sojojin ƙasar a gaba da kuma cikin ƙofar matatar wannan dai na zuwa ne kwana kaɗan bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da kwace iko da hedkwatar rundunar soji da ke birnin hartun bahari kuma dakarunta a garuruwan ondurman da bahari sun gana da dakarun da ke cikin babban kwamandan sojoji da ke tsakiyar birnin hartun a karin farko a cikin watanni 21 da suka gabata kwace iko da matatar mai ta aljili da sojojin sudan suka yi ya ƙara faɗaɗa ne tare da shimfiɗa ikonsu a arewacin birnin hartun bahari baya ga unguwanni da ke makwabtaka da tsakiyar birnin da harkwatar hukumar samar da makamai da gadar blue nile yayin da dakarun kai daukin gaggawa sau kwace iko da gabashin birnin hartun bahari da wasu unguwanni a tsakiyar birnin da gadar malik nimri da ke da alaka da birnin hartun fadar mulkin kasar. bangare guda kuma darakta janaral na hukumar lafiya ta duniya terus adnom gabriesu ya ce kimanin mutane saba'in ne suka mutu a wani hari da aka kai kan asibiti ɗaya tilo da ke ci gaba da aiki a birnin alfashir da ke shiyar sudan ta kudu ghebreyesu ya rubuta a shafin sanadin dalin x cewa mummunan harin da aka kai kan asibitin saudiya da ke alfashir fadar mulkin darfur ta arewa ya yi sanadiyar mutuwar mutane saba'in tare da raunar ta wasu goma sha tara na daban a tsakanin marasa lafiya da ma'aikatan lafiya kuma ya bayyana cewa asibitin ya cika da majinyata da ke samun kulawa a lokacin harin ya ci gaba da cewa a matsayinsa na asibiti ɗaya tilo da ke aiki a birnin alfashir asibitin ƙwararru na saudiya na kula da lafiyar mata masu juna biyu sannan asibitin yana gudanar da ayyuka da suka hada da na harkokin mata magungunan mata masu ciki gudanar da tiyata da kula da yara baya ga cibiyar kula da ƙananan yara da suka rasa abinci mai gina jiki gibresu ya kara da cewa suna ci gaba da yin kira da a kawo ƙarshen hare-hare da ake kaiwa kan ma'aikatan kiwon lafiya a sudan da kuma ba da cikakken damar yin gaggawan gyara a wuraren da suka lalace gwamnan jihar darfur mini minawi ya ce a dandalinsa na x cewa dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun kai hari kan sashin gaggawa na asibitin da ke babban birnin jihar darfur ta arewa wanda ya sanadin mutuwar marasa lafiya ciki har da mata da yara yakin da ake yi a sudan dai ya yi sanadin mutuwar mutane fiye da dubu ashirin yayin da kimanin miliyan goma sha hudu suka rasa matsugunansu da kuma tilasta wasu 'yan gudun hijira a ciki da wajen kasar a cewar majalisar ɗinkin duniya da hukumomin ƙasa da ƙasa kiraye-kirayen majalisar ɗinkin duniya da na ƙasa da ƙasa na ƙara ta'azzara na ganin an kawo ƙarshen rikici domin kare sudan afkawa cikin bala'in jin ƙai. a gefe guda kuma sojojin sudan sun samu gagarumar nasara a makon da ya gabata inda su kawo ƙarshen killace harkutan babban cibiyar rundunar sojin sudan da ke birnin khartoum bayan lugudan wuta da suka yi ta sama bayan shekara guda da rabi da harkutan rundunar da ke birnin khartoum ta kasance ƙarƙashin ikon dakarun kai ɗaukin gaggawa sannan sun matatar mai da ke aljiri da ke arewacin birnin khartoum bahari masana dabarun yaƙi suna ɗaukan wannan ci gaba a matsayin wani muhimmi a lokacin rayuwar yaƙi da aka shafi kusan shekaru biyu ana gwabzawa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces wakilin gidan talabijin na al abdulbaki addafir ya zanta da jami'an soji da dama da kwararru da kuma na kusa da waɗanda suke kusa da waɗannan al'amura kuma a cikin rahoton da ya watsa ya bayyana sirri da cikakken bayanai da wannan gagarumin ci gaba na soji a yayin yakin sudan yana cewa da misalin karfe biyar na yamma agogon sudan an kammala wani shiri cikin tsanaki da shugabannin sojojin sudan suka yi yayin da tawagar sojojin sudan da suka fito daga shiyar arewa mai kunshe da tawagar dakarun sojoji daban-daban har guda uku tawaga ta farko ta fito ne daga rundunar sojin da ke yankin kaduro a khartoum bahari tawaga ta biyu ta fito ne daga yankin wadi saidina daga arewacin birnin andurman tawaga ta uku daga rundunar injiniyoyi a kudancin andurman ya gana da sojoji masu kula da rumbunan makamai a kudancin birnin hartun bahari waɗanda suke da alaƙa da ɓangaren kudu da babban kwamandan sojojin sudan ta gadar blue nile wannan ci gaba ya zo ne bayan kimanin shekara guda da watanni tara dalilin da ya sa aka gudanar da biki a gaban babban kwamandan sojojin sudan da manyan kwamandojin sojin kasar masu lura da al'amura dai na nuni da cewa muhimmancin wannan mataki shine kawo ƙarshen killace rundunar sojin ƙasar sudan da aka yi inda wasu manyan hafsoshin soji da manyan kwamandojin ƙasar suka kasance a cikin bariki tun daga ranar farko da ɓarkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 tun daga lokacin da aka fitar da haɗewa tsakanin sojojin sudan a birnin hartum ta arewa dakarun da ke goyon bayan dakarun kai daukin gaggawa suka yi shiru na wani lokaci har sai da wani sakon twitter ya fito a dandalin x daga bashar Da Big mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa kuma kwamandan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces wanda ya bayyana wannan arangama a matsayin ƙarya kawai na ragowar sojojin tsohuwar gwamnatin umar hassan albashir da suke yadawa yayin da sauran shugabannin dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ke kalubalantar sojojin sudan a shafukan sada zumunta da su fitar da sanarwa a hukumance ta tabbatar da wannan labari dakarun na rapid support forces ta fitar da wata 'yar gajeriyar sanarwa inda ta bayyana haɗewar sojoji a matsayin ɗaya daga cikin muhimman matakai da aka tsara wata majiyar soji da aka sanar a rundunar sojin sudan ta yi tsokacin cewa takaitaccen bayani da kakakin ya fitar na da nufin ba da sarari don yin bayani mai faɗi da kuma cikakkiyar jawabi da shugaban majalisar gudanar da mulkin sudan kuma babban kwamandan sojin ƙasar zai gabatar daga gare shi da zarar an kammala shirye-shiryen taro rahotanni sun bayyana cewa bayan barkewar yaƙi a tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 a ƙarshen watan ramadana yanayin zafi ya yi tsanani har sai da kwamandan kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya nemi fatawar addini da za ta baiwa dakarunsa damar rashin ɗaukar azumi a wannan lokaci dakarun kai daukin gaggawa sun kai farmaki kan hedkwatar babban kwamandan rundunar soji suna neman babban kwamandan dakarun sojin sudan general abdul fatah al burhan ko kuma mami rundunar sojin don sanar da shirye-shiryen siyasa cikin gaggawa cikin shirin juyin mulki na gaggawa sai dai haƙar su bata cimma ruwa ba sakamakon jajircewar shugabannin dakarun tsaro na fadar shugaban kasa wanda aka kashe jami'an su da dama a wannan rana a nan wani jami'in da ya yi ritaya ya shaida wa gidan aljazira ne cewa katangar siminti da alburhan ya gina a kusa da hedkwatar sojin wani ƙarin cikas ne da ya hana dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces shiga cikin babban kwamandan rundunar ta hanyar buɗe wuta mai tsanani da kuma dimbin motoci ɗauke da makaman kakabo jiragen sama da kuma tankokin yaƙi masu yawa tun daga wannan rana dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka killace shugabannin sojojin sudan masu yawa sosai a hedkwatar hakan dai ya fito fili ne bayan kubutar da general abdul fatah ranar 24 ga watan agustan shekara ta 2023 ta hanyar wani aiki mai sarkakiya da aka gudanar a cikin duhun dare wanda har yanzu rundunar sojin ta ƙi bayyana cikakken bayani kan lamarin masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya